A yau Litinin ne shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu zai rantsar da sabbin ministoci 45 da ya zaɓa don tallafa mishi a fannoni daban-daban na ci gaban al'umma. Ministocin waɗanda shugaban ƙasar ya zaɓo su daga jihohi su ne za su ba da shawarwari da nemo sabbin fasaha na haɓaka tattalin arziki, samar da tsaro, kiwon lafiya mai inganci, samarwa da kuma farfaɗo da masana'antu, samar da ayyukan yi da sauran fannonin bunƙasa ƙasa ta yadda Najeriya za ta kara da sauran ƙasashen duniya da suka yi fice. Sakataren ƙungiyar da ke fafutukar samun sauyi mai inganci a ashiyar arewa ta tsakiyar Najeriya, wato North Central Renaissance Renaissance Movement, Aliyu Mustapha Ɗanladi, ya ce dole ne shugabannin su fuskanci alƙiblar da za ta fidda 'yan Najeriya daga hali mara daɗi da suka tsinci kansu a ciki. Su duba halin da al'umma suke ciki, da yadda aka shiga halin yunwa da talauci da fatara da kuma maganan Nijar duk ya zo ya taru. to muna fatan Allah zai ba su ikon su duba abubuwan da ya kamata su yi wa mutane kamar yanzu yadda ake maganan wahalan an cire tallafin mai da sauransu a ce an cire an cire dala biliyan arba'in ake magana ko an sai motoci kawai na hawa kin ga waɗannan shugabanni mutane suke wakilta talaka nan kuma da suke wakilta suna cikin wannan yunwa eh, kamar yadda shi ma shugaban majalisar dattawa ya yi sukuta baki ya yi waɗansu maganganu kuma ya janye kalaman ya yi ƙoƙarin mai da shi wani abu to kin ga waɗannan abubuwa suna suna rage musu daraja idan mutane wanda ya kamata su masu ɗaya su duba saboda akwai ko ba komai akwai hukuncin Allah. Mr. Emmanuel John Fectu, ma'aikaci a jami'ar Jos, ya shawarci ministoci da sauran shugabanni da su yi mulki da tsoron Allah ba tare da nuna son kai ba. Su yi aiki da tsoron Allah, kada su sa son zuci, kada kuma su sa son abin duniya. Ni a gani na nufin Allah ne suka zo. ko da yake ba wai sun zo ta hanya mai kyau ba amma tunda har Allah ya bada wannan daman dole su tsaya su sa tsoron Allah a cikin zuciyarsu don su yi aiki so that mu za mu ji daɗin su. 'Yan Najeriya waɗanda duk waɗannan tanade-tanade domin su ake yi sun bayyana cewa amana ce aka baiwa shugabanni don haka su yi ƙoƙarin haɗa kan 'yan kudu da arewa da gabas da yamma. Mr. Bulus Kamshwe ya ce yana fatar a samar wa matasa ayyukan yi amma bisa cancanta. waɗanda suka cancanci ayyuka a wayannan ma'aikatu a mu Najeriya su ne za a su a ba su sani Najeriya dukan mu ɗaya ne babu wanda ya fi wani an baka amana ne kada ka zalunce mu kada ka cuce mu amma ka yi abin da kowa da kowa zai duba kan cewa eh lalle kana da haƙƙi kana protecting interest na 'yan Najeriya Ita ma Maimuna Abdullahi ta yi fatar ministocin za su ba da fifiko a ɓangarorin da ke cima al'umma tuwo a ƙwarya. halin tsaro da ake ciki a ƙasar nan a kwanakin nan da suka wuce a sojojinmu da yawa sun samu matsala a muna so mu ga canji akan harkar tsaro muna so mu ga abubuwa sun canja ta hanyar aikin noma an fito mana da sababbin dabaru an tallafa wa manoma da taki da kayan noma inda abin zai sassauta musu saboda abinci ya samu ya sauki a ƙara tallafa wa mata ta hanyar da za a ba mata jari su tsaya da Duk da shike dukan ministocin mutane ne ƙwararru a fannonin aikinsu, wasu da dama daga cikinsu sun yi rawar gani a ayyukan ci gaban al'umma, sai dai manazarta na ci gaba da tattaunawa kan waɗanda suke ganin shugaban ƙasan ya zaɓo su ne don ya saka musu kan aikin da suka yi a lokacin zaɓe. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.